Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a yamai babban lauyan gwamnati a kotun ɗaukaka kara ta yamai ya yi kashedi ga waɗanda suke watsa labaru na karya da kuma suke kawo illa kan kwanciyar hankali kan shafukan sada zumunta da kafofin watsa labarai za ku ji ƙarin bayani ambaliyar ruwa a nijar sun yi sandiyar mutuwar mutum 31 zuwa ranar jiya ma'aikatar kare fararen hula ta fitar da sakamakon akwai da karin bayani a cikin shirin kuma na musamman za mai da hankali kan wani bincike da ya mai da hankali kan matsalar tamuwa a yankin agadas. da madalla yanzu ga naku daki-daki bayan juyin mulki makonni hudu da suka gabata kungiyar tarayyar Afirka AU ta ɗauki niyyar daktar da ƙasar Nijar daga hukumominta duk da cewa kungiyar Sidiyawa ko ekwaza ta ɗauki niyyar ɗaukar matakan soja Ƙungiyar tare Afirka ta nuna jayewarta daga wannan batu. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na CPS na tarayyar Afirka ya nemi a kimanta illoli kan irin wannan mataki bayan hambar da shugaba Muhammadu Bazoum. Sai da yawo ta bayyana niyyarta na maido da tsarin mulkin demokaradiyya ta hanyar matakin soja. A yayin wani taron manema labarai a ranar jiya da yamma babban lauyan gwamnati na kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ya yi Allah wadda kan yawaita watsa labaru da za su iya gurɓata kwanciyar hankali da zaman lafiya a Nijar. Dalilin kenan babban kotu ta umarci alƙalan ƙasa da saura da su shigar da tuhuma ga masu aikata laifin. Ma'azu Umaru alƙalin ƙasa a cikin rahoton Muktar Hamadu. Il est surprenant qu'au moment où notre pays a plus que jamais besoin de l'union akwai abin mamaki a lokacin da kasar mu ke bukatar haɗakar gurin zuci guda ruhi ɗaya da aiwatawar niyya ɗaya na 'yan ƙasarta wasu mutane na shiga aiwata ababuwan raunanawa bisa manufar karya lagon ƙoƙarin da ake don saka jama'a cikin wani hali maras misaltuwa ba za a iya yafewa wannan fuskar 'yancin faɗar albarkacin baki ba tabbaza saƙonnin rarraba jama'a da kawo wa kasar mu hari ina kiran duk masu irin wannan aika-aikar da jaddada musu matakan sharuɗin ƙasa a bisa kimtsinsu na hukuntawar aika-aikar da suke akan hakan shafin ayar doka farko na kundin shari'a ya da hukumtawar babban laifi. cin amana leƙon asiri yi wa ƙasa zagon ƙasa haɗin kai na kawo hari da martabar hukumar ƙasa ga kariyar iyocin ƙasa laifin da zai kawo cikas ga tafiyar ƙasa na saka kashe-kashen juna salwanta ƙasa halarta ga wani gungun yin tawaye kanan doka mai hukunta laifi kan yanar gizo a ƙasar Nijar bisa ayarsa ta 31 na hukunta mutunan da ya wallafa bayanan gurɓata zamantakewar al'umma ko gallazawa mutuncin ɗan adam ta wata hanya saka labari. Haka kuma bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Juli da ya haɓar da bazu Muhammad labarin ƙarya da dama ne suka cika shafukan sada zumunta da wasu mahajoji kamar WhatsApp daga cikin jita-jita akwai jita-jita da ta shafi Tope Depa na kai harin ceto na demokuraɗiyya na Sophie Buyon. a ta yada wannan labari sosai gaban wannan matsala kamfanin dillancin labarai na AFP ya fitar da wata sanarwa a ranar 21 ga watan Agusta domin karanta wannan labari. Tun rufe iyakoki tare da Najeriya mata 'yan kasuwa na kwanni birnin da ke iyaka da Najeriya suna fuskantar matsaloli cikin harkokinsu na kasuwanci. Zuwa Rabu bai ta hiranta da wasu daga cikinsu ga abin da suke cewa. akwai matsala wurin sayayya kaya abin duk ka saye da ɗari biyu yanzu ya kai ɗari hudu ka samun shi ɗari hudu yanzu ya kai ɗari takwas to harin ne a so buhun masara jika ashirin da biyar amma yanzu ya kai jika talatin da biyar na haci jika arba'in ba ɗai to yanzu dai ruhe bo daga taimako na muka yi dan abin da duk ka sayo baka same shi ba sai ka ɗauko ajiyar ka ka tun haya ka zo ka sayo a wani dala aka samu bayan. Bagga boda da an karye mu ba mu ji daɗi ba muna zuwa illela sayayya in mun ka zo mu sayo ka kayan miya da sauki yanzu timati naira dubu muka sayan malabashi tattasau dubu biyu da ɗari biyar miya goro cika hudu kwanta don aladon don ma'aiki muna roƙo ga magabata su sa mana hannu Allah ya sa mana hannu su walwale mana ga matsala da attare da wurin dala ɗari na aka kan yanzu jikka aka mu jikka aka mai kashe mu yanzu inda dai duka ka taya ka zo ka mai ta dala bi. to al'amarin ya yi rincimi ta yan Najeriya ma akwai lalura gare ta ni dai yan sana'a miya nake harka sai a hankali Allah da shi ka mana sauƙin wanga al'amari Zuwa ranar 21 ga watan Agusta ambaliyar ruwa sun janyo mutuwar mutane 31 daga cikinsu takwas cikin haduwar gidace 23 ta nutsewa ruwa a kana 35 suka ji rauni shine sakamakon da ofishin kula da kare fararen hula ta fitar. A yin waɗannan ambaliyar ruwa an samu mutane fiye da 88 da matsalar ta shafa da aka rarraba su cikin iyalai fiye da 10,000 a cewar ma'aikatar. yakin da aka ya samu wato yankin da aka fi samun mutuwar mutane shine yankin tawa da mutuwar mutum tara sannan maradi da mutuwar mutum takwas yayin da kuma zadar ta samu mutuwar mutum shida haka kuma an samu asara ta fiye da dabbobi dubu uku da kuma rugujiyar gidaje kusan dubu bakwai. kwamitin ƙasa na wato inshorar noma ya gudanar da a wannan mako a doso da wani kamfan ƙasa da ba da labarai da wayar da kai ga masu ruwa da tsaki na inshorar noma menene inshorar noma da alfananta ibrahim wanaka wakilin kwamitin ya yi wa ausi abdurrahman ƙarin bayani sabon tsari ne wanda gwamnatin niger ta sawo a kanta za ta yi shi don mi saboda an gano ke aikin karkara shine arzikin niger na biyu shine noma da kiwo da sauran ayyuka kenan amma abubuwan nan suna da masaloli suna samun masaloli da yawa akwai fari akwai inundation akwai kaman fara tana ciwa da sauransu don gwamnati ole da kullum shi kadai yake yake kawo a gudunman shi yake tallafi da shi yace ya kawo wani sabon sare wanda yake za ya sa a sirans kamar ya raba tsakani biyu wanda ya samu hasari ya doki wani abu sirans ita ma ta doki wani abu a ningimi a lokacin nan na baya bayan nan ana lura da karancin kifi a kasuwanni lamarin da ke kawo fargaba ga masa da kuma masu sai da kifin a cewar bello alhaji gidado shugaban kungiyar masu kifi korowa wannan karancin kifi na da nasaba da canjin yanayi kuma yana kira ga hukumi da su taimaka musu a cikin rahoton maina abdullahi harakan kifi wannan daga ubangiji ne kawai haka bane shi kifi Allah yana iya kawo shi da yawa kama shi yana iya kawo karancin sa saboda abu ne wanda sai lokacin mutuwan sa Allah ya kawo yake mutuwa na bana wannan kuma abun ba nan kadai bane ya danganci har daga can kudu din ma rashin kama kifin to amma mutane suna magana akan yawan ruwa ne saboda kuma ruwan bai sauka ba yanda kifin zai matsu haka a kama shi canjin yanayi ne gaskiya ba zan iya maki yari saboda miliyoyin mutane suke ci a hanyar kamun kifi wannan da wanda za su je su kamo zuwa wanda za su dauko su kai gari har zuwa da wanda za su siya su je gaba duka da suke ci abinci miliyoyin mutane ne eh gaskiya kawo illoli da yawa saboda mafi yawan mutane da yawa ba san wani sana'a ba da sana'an kama kifi wannan da masu harkokin saya da sayarwansa da leburorin da za su dauki wannan duka dai mutane mafi yawa an dogara da wannan harkokin kifin ne sai Allah ya kawo karancin sa yanzu mafita sai dai a ci addu'a wajen ubangiji a nomi taimako na addu'a wajen ubangiji su kuma masu kasa hukumomi da manya na gari su samu hanyar da za a dinga tallafa mutane kafin Allah ya kawo sauƙin wannan abubuwan Mutane hudu da ba a tantance su ba sun kai hari a ranar jiya da yamma kan ƙauyen Lada wajajen karfe shida na yamma. Sun kashe mutum guda da raunata wasu musaurare Abubakar Malam Bremi mai garin ƙauyen Lada a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. jiya ne wajen 18 karfe shida haka ne eh? daga gwana ne ke zuwa aka halbe shi da kibiya da hannu yaro guda ne aka halbe shi a kibiya guda aka bashi kashi wanda aka bashi kashi shi da dama shi wanda aka halbe shi a kibiya ya mutu har mun yi tsina zaman dawo wancan gefe wanda yanzu suka halbe mu wanga hmm. su ne da farko suka zo suka muna sata da aka zo aka muna sata mutane yan gaye suka kama shi da aka kama su uku ne aka kama guda da gwanda aka kama shi Allah ya ci kama shi shi aka kashe shi yau kuma su ma ko fansa suka duka bamu san ba jiya ma da aka yi wanga je mun yi a fili autorite fisibile 20 30 wanga duka les autorités sun ji tafiyan da zan yi a samu a yi negotiation in ba yi negotiation yau an kashe mutum gobe ma wani zai kashe mutum gaskiya wannan babu dalili ni abin da ke gaya ma manyan mu a sassanta abu in ba a sassanta abun baya ya a ta haka gaskiya akwai matsala A jiya Litinin kwamitin aiki na jihar Bankilare ya gudanar da zaman taro, taron ya mai da hankali kan matsalar da ke da nasaba da mutanen da suka kaurar daga cikin gidajensu ah, na Banguru da kuma ƙauyukan da ke kewayen Bankilare. ta ami sakatare janar na prefecture ɗan bankilare a cikin rahoton yusuf iluwet A cikin daren ranar sha biyar zuwa sha 16 kai har ma ranar sha bakwai an samu wani yanayin tashin hankali maras misaltuwa a cikin karkarar gabar kogin isa abu ne da ke da alaka da ringimu tsakanin al'ummomi da ya haddasa ramuwar gayya tsakanin su kan wasu kabiloli zuwa ranar yau mun yi rajistan magidanta 406 da da suka baro garin su suka zo nan bankilare kuma suka jibin kusanci mutum 942 makiyaya da manoma ne da suka yi gama tsakaninsu a kai wasu sai suka gudu, suka zo nan wajenmu hakan ya haddasa tururuwar 'yan gushin da dama a watan janairi february na shekara 2023 daman an samu wasu da suka zo wajenmu da yake al'ummar bankilare al'umma ce mai al'adar karbar baƙi. Bankilare sai na tradition da hospitality. Tun rahoton mu na musamman tamowa na ana ɗaukata tamkar wani karancin abinci mai tsanani da rashin abubuwan gina jiki da kuma suke shafar yawancin yara ma jarirai zuwa masu watanni 59 binciken smart ya nuna cewa yankin agadas na a sahun gaba da kashi goma 14 cikin 100 na yara masu fama da tamuwa a cikin ƙasa domin samun ƙarin bayani kan wannan bincike anise karim ya hiranta tare da zaina wali baba masaniyar cimaka a ma'aikatar kiwon lafiya ta agadas Damuwa a zahiri ta yi shahar yara daga haihuwa har zuwa watanni 59 wani al'amari ne na rashin samun isasshe da ingantaccen abinci ba wai sai yaro yana da rama ne za a ce yana da tamowa ba hatta wasu yaran masu kibar ma da ta huce misali na iya kasancewa cikin tamowa da mata masu juna biyu. Wane ne irin kalar tamuwa da ake samu? Akwai yara masu matsananciyar tamuwa da wa'inda suke tsakiya da kuma wa'inda baya ga tsananin da tamuwar ta su yi kuma tana da sarƙaƙiya sosai. Idan tamuwar yaron bata tsananta ba, ana iya rajistan shi a nan krenas, amma kuma idan abin ya huce hakan sai dai a kai shi kireni. Irin yanayin tsanantar da muguwar tamuwa ke nunawa su ne wasu kuraje-kuraje da ke hutuwa cikin ƙahuwan yaron da hannuwan shi da huskar shi da ma sauransu. Haka zalika ciwon na tamuwa na iya haduwa da wasu cutuka kamar su musassarar cizon sauro da su cutar anta da makamantansu. To, wa'anne irin sakamako tamuwa ke haddasawa? Akwai tsimbirewa, wato yaron baya girma, yaron da ya sha fama da tamuwa baya girma sosai kamar sauran warin shi. Abin da ya yi muni shine yaron baya da ilimi, tamuwa na sa yaro kwata-kwata ya rasa ilimin shi. To, yaya yanayin tamuwa ya kasance a nan a Gades? Kamar yadda ƙididdigar ƙungiyar Smart ta bayyana a watan da ya shige, akwai matsala sosai domin yara daga haihuwarsu zuwa watanni 59 masu fama da tamuwa a nan agadas sun yi sauran jihohin ƙasa yawa domin kasonsu ya kai kishi goma sha hudu a cikin dare dalilan wannan al'amarin suna da yawa ga matsalar al'umma da ke fama da matsalar karamin hini da kuma matsalar baƙin haure wadda ta nuna cewa bukatar tana da yawa gashi kuma ma'aikatar ministan kiwon lahiya ba ta la'akari da hakan ba ko da gwamnati na ƙoƙarin taimaka ma al'umma hakan ba zai yiwu ba saboda kullum mutanen karuwa suke yi kuma ma'aikatar ministan kiwon lahiya ba ta yi rijistan su ba haka zalika akwai matsalar rashin samun kungiyoyi masu zaman kansu wanda ke tallafawa a fannin rigakafin cutar tamowa saboda sun rihe kohohinsu To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarinmu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu lokaci ya kusan yi wanda za ni gabatar muku da Karimu Hasumi Guruza wanda za gabatar muku da labaru da harshen zamanci kafin sannan a gyara zama a sa saurare lami lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.